Alhaji Muhammad Ino Baba Faris dan Isan Adama kuma hakimin Jimeta da ke ma zama cibiyar mulkin jihar Adamawan ya ce dole sarakuna su tashi tsaye domin faɗakar da irin waɗannan al'ummo. Dama wannan kira tun mai martaba Lamidu Adama Dr. Muhammad Barkin Ali Mustafa ya samu a gaba hakimansa duka ya ce tabbatar da kowa ya fita ya je ya sabunta katin zabe Wannan mun yi shi kuma ana zuwa ana yi mun yi kuka kan ah, eh, santa din sun yi kaɗan. Ya kamata a ƙara santa don kowa ya fita ya je kurun amma santa ɗaya ne. za ga akwai wahala ana shan wahala mutum ba zai bar aikin sai je na wani abin ba shi yasa muka ce lamido ya gaya mu INEC su kara centers na sabunta katin zaben da kuma ina ganin za su yi kokari su kara so da mutane su je su yi don wannan katin shi ne komai naka yi duk abin da za ka yi in ma addini ne in ma menene ne in ma mai wannan katin shi ne madogaranka don haka muna gaya ma jama'a kowa da kowa ya fita ya tabbatar da ya samu kati da zai je zabi abin da yake so abin da yake gani zai kubutar da shi daga fitina ba ma dai ga batun sabunta katin zaben wani batu da yanzu ma ke gaban hukumar zabe ainihin a jihar Adamawa shine batun karin rumfuna da ma akwatunan zabe musamman a yankunan da kawai yanzu ma ba su da rumfunan zaben honorable usman kaura wannan jami'ar pdp ne ya kuma bayyana irin matsalar da ake fuskanta dangane da wannan matsa ta rumfuna da ma akwatunan zaben mun je mun fitar da irin da ya kamata a ce an sake sa unit a wurin mun shi a rubuce kuma da su izinin hukumar zaɓe suka ba mu dama domin mu taimaka musu mu rage musu kamar aikin mu yi musu wuraren da ya kamata a ce duka don saboda wani nisan wurin sai ya sa shi ba zai iya tashi ya je jefa kuriya ba wani kuma akwatin to wani akwatin kuma za ka je ka zauna mutum ya fi dubu biyu ko dubu da wani abu in ka ce akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala amma aka raba shi biyu aka sake raba shi kaga mutane za su samu saukin jefa kuriya. to sai dai kwana ta bangaren hukumar zabe inec ta ce ma za a duba wannan batu yayin da kuma ta ce ana samun nasara a aikin sabunta katin zaɓe a jihar barista kasim gane gaidan shine ba kwamishinan zabe a jihar ya bayyana irin nasarar da ake samu kasan akwai dalilai da laruru da yawa zai hana kai ko rashin lafiya ko wani abu ba irin tunda a nan ba irin wayansu kasashe bane wasu kasashe ko baka lafiya za a je a asibitin ka yi rajistan kuma in zaben ya zo maka zo ka yi jefa zaben naka eh. misali wannan ake kuke yanzu mm. kamar mutane nawa dubu nawa suka sabunta a jihar adamawa yanzu haka mun rajista kamar mutane dubu ɗari da bakwai haka wato shine 107,000 thousand muka yi da risarin a duk local government gaba daya kuma nan dai in ka tsaya nan ana kokari ta wannan din sai dai matsalan idan aka je yin rajista din dala a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda kwamfuta yana rejecting. Barista Kasim ga idan kenan da ke ma zama kwamishinan zaɓe a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.